Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Wannan wata kissa ce ta wani sarki azzalimi da kuma yadda sakamakon zalunci ya kasance gare shi. Wannan sarkin ya kasance azzalimi ne yana cutar mutane abin da ya ga dama yake yi. Wata rana ya fito a sai yana tafiya sai ga wani talaka ya kamo katon kifi a kogi yana tafiya. Sai ya tsaya sai ya ce a gaya wa talakan nan ya bani kifin nan yana so. sai wannan talakan ya ce ranka ya daɗe wannan kifin da shi na dogara zan je in siyar in ka siya wa iyalina abinci. sai sa aka kwace kifin aka bashi aka bashi kifin yana duba kifin irin yana sha'awar yadda kifin yake kato babba kawai sai kifi ya budu baki ya ciji yatsansa yana cizon yatsansa dafi ya shiga cikin jiki kankace me wannan yatsa ya kumbura aka je asibiti aka ce ranka dade wannan yatsan sai dai a yanke dafi ya riga ya shige shi in kuma ba a yanke ba to dafin nan yana tafiya zai shiga hannunka har in ya shiga jikinka zaka mutu aka yanke yatsa daga baya dafi ya kara ci gaba aka yanke iya hannu daga baya dafi ya ci gaba aka yanke kai sai da ya kai ga an yanke har dantse mutumin nan daga baya sai ya fahimci cewa da alama zaluncin da yau wannan bawan Allah shi ne yake shi ya je maimakon ya sa a nemo shi yanzu shi da kansa ya je ya samu wannan bawan Allah ya ce malam kai hakuri dan Allah ka yafe min sai ya ce ai ni ban ma gane ranka ya dade ban gane wani laifi kamun ba har da zan yafe maka sai ce ka manta shekarun baya ka kamo kifi kato na kwace maka kana ta cewa zaka siyar ka siya wa iyalinka abinci na kwace ya ce Allah sarki ai ni har na manta sai ce dan Allah ka yafe mu sai ce na yafe maka sai ce amma kan na tafi dan Allah ina roƙonka wace addu'a ka yi mun wannan abin ya same ni haka sai ce wallahi bayan ka tafi addu'a ɗaya kawai ne na ce ya Allah wannan sarkin ya nuna min ƙarfin ikonsa a kaina ya ƙwace min abin da na dogara zan ciyar da iyalina to ya Allah kai ma ka nuna masa ƙarfin ka a kansa shi addu'ar kawai da na yi kenan shi Allahu akbar gashi yanzu an yanke yatsa an yanke hannu an yanke har ya kai ga an yanke dantse kuma wallahi ana yafe mar wannan cutar kawai ta ta daina ci gaba Allahu akbar wannan mutumin sarki ne da kansa amma sai zama ya shiga gari yana yawo yana cewa jama'a duk wanda yake zalunci ya kalle ni ya dauki darasi duk wanda yake zalunci ya kalle ni ya dauki darasi ya daina Allahu akbar la tazlimanna idza ma kunta muqtadiran fa adh wa yarji'u uqbahu ila an-nadami tanamu 'aynaka wal mazlumu muntabihun yad'u 'alayka wa 'aynu Allahi lam tanam malami yace kada kai zalunci ko da kuwa kana da ikon yi domin shi zalunci karshen sa nadama ne kana nan kana kwance kana bacci kana jin daɗi wanda ka zalunta idansa biyu yana roƙon Allah kuma Allah madaukakin sarki baya bacci addu'ar wanda aka zalunta Allah karɓa yake Allah ya mu dace